Bakoncin wa dandalin VOA ya samu. Sunana Umar UK. Menene UK din? UK tana nufin unguwa uku wato unguwa ta. To kai mawaƙin rauji ne ko nanaye ne ko kwa 'yan gambara ne? Ni mawaƙin nanaye ne. Nanaye? Mm. me yasa ka zaɓi nanaye? Eh kasancewa kin san ba ni na zance na zaɓa ba. Mm. Allah shi ya zaɓar mu. Mm. wannan shi ne wani irin saƙonni ake isarwa ana yi eh gaskiya ni babu saƙon da zan ce bana isarwa ta ɓangaren harka ta wato waƙa da nake ta hausa kuma waƙa na nanaye nakan isar da saƙonni na gaisuwa ga masoya nakan isar da saƙonni na tarbiyyantarwa da ilmantarwa da faɗakarwa sannan kuma da nishaɗantar idan aka ce tarbiyyantarwa misali akwai wasu fannukan da kake ɗaukaka ka waƙe su akwai fannukan da nake waƙewa yes sosai kamar misali misali kamar yanayin rayuwar da muke ciki ma a yanzu haka za ki ga akwai abubuwa da dama wanda mutanenmu yanzu aka ɗauka fannin tarbiyyarmu fannin ko kuma makamancin za ki ga mutane masu mu, masu shaye-shaye haka da dai sauransu to kan ilimantar a kai kasancewa ba hanya ce ta daidai ba idan aka ce umar yuke da wace waka eh akwai waka ta ta gidan biki ita ce wacce amshin yake cewa sai da lafiya za a zo taron biki tun da dai akwai umar gani na zo akwai waka ta soyayya ce ita kuma wannan da na yi ta ita ce mai nake cewa gani da ke ba sabawa junan mu amana mi alkawari na yi miki kansu soyayyar mu ba za mu rabe ba wani irin alfanu aka samu da harka ta waka e eh, gaskiya na samu abubuwa da dama kasancewar yanzu zan iya cewa ko menene nake gabatarwa na rayuwata ko makamancin haka da wannan harka ta waƙi nake aiwatar da shi kalubale fa eto eh kin san babu abin da zaka ce baka zaka baka samu kalubale ba amma ni alhamdulillah gaskiya babu wanda ya tasiri a cikin wannan samu to wani irin ka taba samu eh na taba samun kalubale daga wasu daga cikin mutane wanda kin san akwai wanda suka yi wani harka ta mu ba haguwar fahimta mm. wasu za su ɗauka cewa wani harkar da muke ba daidai ba ce wasu kuma su sun san daidai din ci amma wasu sun san daidai ce za su taki daidai din nata su juya abin to idan an yi haka kun yi wani hubbasa don ku tunatar da mutane cewa eh tabbas akwai waka da nake da na yi ta fahimtar da mutane kuma da na yi alhamdulillah an samu goyon baya akan haka ya waka ita ce nake cewa ɗaukaka sunan waka mm. farkon waɗa shi nake cewa sanda duniya ta ɗaukaka ka ba ka gane mai son ka da ma mai ina masoya wannan ita ce da na yau take kuma nake tunasar da mutane a cikinta akan wannan harka ta to al'adan wannan shiri mukan yi mawaki ta tsaye mu ce mana bashi ko amshi rera dandalin VOA radio eh. ce ta matasa da ake kama ta kawai salula ko ipad ko laptop in eh, muka ta tsaye ka eh. za ka iya yi mana amshi ko baiti ko za ka sha kayi <laughs> idan na ce zan sha kayi mm. to zan iya ce zan iya zamanto kamar cewar na ba wa mawaƙan mu kunya na hausa ba lalle <laughs> ai akwai masu cin kayan to gaskiya ni dan Allah ya sai da ba zan ba mu kunya kuma zan sha kayan BOA ko mm. BOA radio sha ce ta al'umma suna ilmantarwa nishadantarwa tarbiyantarwa wannan an yi da kyar da kar a sha kai ko a ban yi da kyar bane gaskiya to madalla dandali na godiya to ni ma ina godiya madalla baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya